Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin na dandalin siyasa tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri yake taɓa harkokin siyasa na ƙasashen duniya. Shirin namu na yau za shi ƙasar Ghana, inda suke shirin babban zaben ƙasar, ranar bakwai ga watan Disamba, wato wata ɗaya kenan cif cif bayan zaben ƙasar Amurka da ya rage wata ɗaya a yanzu haka. za mu taɓo Najeriya mu sake jin irin fasa da Abdulmumin Jibrin ya yi na irin garaɓasar da wakilan majalisar ƙasar ke ɗiba da irin abin da wasu 'yan ƙasar ke cewa a yi sauraro lafiya. Haɗa kanmu a kanmu so juna, manufar mu a nan da mutan zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaƙa da iyana. sai ban girma kuma da lumana sabon tsari na firka na in kuru ma hakika gwarzo na yai mulki na babu buhiyana ya ce kowa ya shigo gana da fari da baki na afirka na ba bambanci yau daidai na A ƙasar Ghana tun makon jiya sai fa litinin nan da ke tafe ne goma ga watan Oktoba za a san 'yan takarar da za su tsaya da gaske. Kasancewar Juma'a da ta gabata ne kotun ƙasar ta yanke hukuncin yin watsi da ƙarar da ɗaya daga cikin jam'iyyun siyasan ƙasar ta shigar gaban kotu game da tsadar kuɗaɗen sayan takardun tsayawa takarar zaben. ya zuwa makon jiya 'yan takara ɗaiɗaiɗai goma sha bakwai ke neman shugabancin kasar da kuma wasu dubu ɗaya da ɗari uku da ke neman kujerun wakilci a mazaɓu mai tanda saba'in da biyar na majalisar kasar wato ke na waɗanda suka karɓi fom kyauta ba tare da biyan ko sisin kwabo ba daga hukumar zaɓen ghana To a yanzu haka dai hukumar zaben ta buƙaci duk wani ɗan takara mai kwaɗayin shiga zaɓe da ya bayyana a ofishin hukumar litinin nan da ke tafe domin biyan kuɗin ƙasar CD dubu hamsin ga masu neman kujeran shugabancin ƙasar kenan. Masu neman kujeran wakilci a majalisar ƙasar kuwa hukumar zaben ta ce su bayyana da kuɗin ƙasar CD dubu goma ko kuma babu tsayawa takara. Yusuf Alassan Ayuba shine jami'in watsa labaran hukumar zaben kasar kuma ga bayanin da ya yi mani kafin kotu ta yi watsi da karar da jam'iyyar ta PPP ta shigar na a hana karban kudaden sayan fom. Ya hankuri kasan kaman waɗanda ke son su saya a yi zabi kansu nan. su zo sun doki takadan da za su je su feel su indicate particular sense. yau ne eh, ranan da ya kamata su kawo yau da gobe aikin da muke yi ne za su zo su kawo na wannan takarda mu duba cikin mu bincike ko abubuwan da takadan ke neman eh, sun sun samu muka duba cikin takarda muka duba takardan komi ya yi daidai shi mu karbi takardan nan so, mu ba su hanya kamar yanzu dai sun yi su saya a yi a yi zaɓe kansu to na san za su ji wani irin shiri kuka yi domin gudun kada a rika fada kamar yadda ake a waɗansu ƙasashe ka san aiki da yin kana aiki da mutane e kama da eh, ke da su aiki dukan da muke yi ya kamata mu bar su san aikin da muke yi so suka san kaman o oh, ga aikin da muke yi ya rage irin fadace fadacen da mutane ke yi isa in ka lura aikin da muke yi ga kowane wata muna gamuwa da su a wani eh, fili da muke kira ipac interparty advisory committee eh, she mu tattauna kowane aikin da muke so mu kawo she mu gwada musu kaman ga abin da muke so mu yi in suna da wani ra'ayi ko wanga she su ma su kawo she mu duba in ra'ayin ina kan tsari eh, da muka aje she mu doki batun ba shi kan tsari she mu gaya musu kama wanga dai ba mu yi mu doki yasa mu da suna you know muna fira muna magana muna kowane aikin da muke mu da su ke yi yasa suna gan kaman ba abin da abubuwan da muke yi ba kaman a boye ba ne yasa muna gan kaman wanga kuma na cikin da zai bari irin fadace fadace don mutane ba su san abubuwan da ke hukuwa su je shi ke irin kawo ana fada ana fada ba in ka duba kasan ghana kowane abu da electoral commission za mu yi mu da party ke yin tare so isa irin fadace fadace na ba shi da yawa ghana See, I just came back from Ghana. Really? And I wanna share this dance that everyone was doing over there. <laughs> QB tried to show me how to do it. He sat me down in this place. bayan na ji ta bakin yusuf Alhassan ayuba na hukumar zaben na kuma tattauna da wasu 'yan takarar da na samu sun karbi fom sun cike da farko alhaji yusuf jaja mai neman wakilci a majalisar kasar daga ɗaya daga cikin mazaɓu da ke birnin accra ƙarƙashin jam'iyyar da ke mulki wato ndc to na farko dai ina ce alhamdulillahi kuma na godiya da majiyan wanga radio faransa a wannan lokaci a takaice dai shirin mu ce alhamdulillah ni yusuf jaja kamar yadda ka faɗi ina takara constituency na ake kiran shi a yawa so north constituency ah, yana mini kamar wata shida kenan da muka yi primary allah ya bani nasara ah, da allah ya bani nasara campaign da muna cikin yau ne isin mu na gana ta bude tun wanda ke son ya saya ya zo ya aje takadan shi to alhamdulillahi da safin gani da mabiyana ma, ma mun zo mun zo mun kawo takadana kuma sun karbi da annobi komi ya ta daidai a takaice abin da muke cikin kenan menene kuka fi ba da karfi kenan a wajen wannan zabe to alhamdulillah mun gode ma Allah mu gwamnati mu kai kan fawa ko gwamnati mu kai kan kujera um, gwamnati shugaban gwamnati mu john dramani mahama ababen da yayi kawai cikin wannan gari alhamdulillah ya kai ko da dai sai so dubu ne wallahi mutanen Gana su kara mai tun da aka yi Gana tun da aka fara Gana ba taba samun gwamnati da ya haki ya aiki cikin shekara fudu kamar gwamnatin john dramani mahama ba Ita ma dai Dr. Zenata Rawlings wadda wasu ke kira da Hajiya Rawlings, 'yar tsohon shugaban kasar JJ Rawlings ta kasance tana neman wakilci a majalisar kasar. kuma na tambaye ta ko me yasa take neman tsayawa takarar majalisar kasar kasancewar mahaifinta ya yi shugaban kasa kuma mahaifiyarta a yanzu haka ta fito neman tsayawa takarar shugabancin kasar ga abin da take cewa well i think um, uh, the, there are a lot of things that i'm doing already and uh, my, my one of my focus points would be health and sanitation which are two issues that ta ce ai dama akwai wasu ayyuka da yawa da take yi amma yanzu babban abin da za ta fi baiwa karfi a kai shine kiwon lafiyar jama'a da tsabtace muhalli tunda dai ita kwararren likita ce ta ce babban abin da take a yanzu shine ganin akai-akai ta shirya wani tsari na duba lafiyar mutane marasa galihu da ke wannan mazaɓa nata kyauta ta ce take duba lafiyar jama'a sannan kuma ta ba da magunguna kyauta ga marasa hali ta ce batu na biyu da za ta fi ba da karfi akai kai shine game da matsalar ambaliyar ruwan sama a birnin accra kasancewar babu wadan magudanan ruwa um, ya da neman amsa shine nake yi shin kasar mu ya aka fara ya za kare tambaya da neman amsa shine nake yi shin kasar mu ya aka fara ya za kare to daga bisani dai na shiga garin Accra domin jin ra'ayoyin jama'a ga kuma fatar su game da wannan babban zaɓe da ke tafe ƙasa da watanni biyu. Ina ji sunana Alhassan wanda ka fi sani da alkunya ana min alkunya cewa baba alhassan unguwan albarka to alhamdulillah na ji kamar yadda ka gabatar muna fatan dai Allah da wannan zabe da za a yi za a yi shi lafiya don kasan Gana da kanta kasa ne da ke ubangijin Allah ya sa muna albarka cikin kasan kuma alhamdulillahi mutane kasan Gana ba abin da muke fata sai dai zaman lafiya saboda Gana guda ɗaya ne kawai ba mu da wata gari da fi Gana. kuma dukanmu mun dace ko da ke muna da bambancin ra'ayi kowa da inda yake waje na son fati A waje na son fati B amma gaba dayanmu mu mutane ne guda ɗaya muna so juna muna kauna juna muna fatan Allah ya da wannan zabe za a yi a kare lafiya insha Allah yasa shawara zan ba su ne dan Allah kowa ya hakuri kuma kowa ya sani bai da wani kakasin da ya fi gana. kuma gana gaba daya ita ne farkon abin da muke bukata a ce an samu ci gaba yasa ina ba su shawara dukkan su a yi hakuri wurin maganganu da wurin tallatar da kawunansu da sauransu a yi kokari da Allah a yi amfani da kalmomi wanda za su taimaka ma kasa za su taimaka ma al'umma mu duka mu gano mutane ne guda daya ba mu da wata kasan da fi gana insha Allah eh, dangane da zaben gari muna roƙon Allah ne Allah ya sa a yi zaben lafiya a kare lafiya me kake so a yi domin a ga cewa kamar jami'an tsaro a wasu wuraren mukan ji ah, suna shiga cikin zaɓe har a jawo rikici shin me kake so a yi eh mu dai duba da jami'an tsaro su duba ko ina da da yi wani rikici ko wani abu da su iya su duba a control mutane ba za su kawo su da su bari abin ya zama west ba su duba inda wani rikici na tashi wani wuri ne su zo a zo a magarce wannan rikici ba da su zo su kara rikicin nan ya zo ya bari abin ya zama wani abu daban kuma ba to zabe ne da yi na ganin ga Allah ya ba mu Allah ba John Muhammad nasara ya ci domin yana mun gode mai sosai ya tanye mu sosai cikin gana sosai ai rani a ce da mu ba mu da kokari mu kai da uban wata audu jikan audu daga da dama daga da hagu lalle na kira diyan hausawa ai gargajiyar mu ce kuma wannan kar mu sake mu batta kuma ta baya Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai Najeriya mu tafi majalisar wakilan ƙasar inda ɗaya daga cikin wakilan wato Abdulmumini Jibrin yake tafasa balagulbin kwai game da ƙazamin barnan da ya ce ake yi a majalisar wakilan kasar. Majalisar dai ta dakatar da shi, amma duk da haka bai bar fasa kwan ba, saboda in ji shi kishin ƙasa ya sa yake haka. ga bayanansa na baya-bayan nan da ya yi manema labarai. kamar yadda kuka sani 'yan majalisar uh, wakilai lokacin da suke tattauna sakamako da kwamitin da'a ta kaiwa gida uh, akan laifuffukan da suka ce na yi uh, sun kalubalance ni cewa karya nake yi Ah, ni kuma na ga akwai hakkin mutanen Najeriya a kaina ya kamata in fito in yi bayani mutane su gane cewa maganganun da ne ba ƙarya nake ba ah, shi yasa na fito in yi magana cewa wannan kuɗin allowance da ake ta magana cewa ana biyan 'yan majalisa ba ƙarya bane gaskiya ne kuma a halin yanzu kowane ɗan majalisa na karɓan kuɗi wajen kimanin miliyan goma kowane wata to waɗannan kuɗaɗe na menene to uh, kuɗin nan fi sabilillahi in ka ce in fito in yi magana na gaskiya kamar satin kuɗin ma ake yanzu dan banna da kuɗin ake mutane su ɗauki kuɗin masu sayan gidaje motoci masu kara aure da kuɗin shikenan abin da ake amma a bisa doka abin da aka ce a yi da kuɗin nan wannan uh, kuɗi ne da ya kamata ka ɗauka ka kara ilimi kuɗi ne da ya kamata ka ɗauka ka kama gida ko kuma dai a sayi gida na constituency office kuɗi ne da ya kamata a ce ka je kana zama zama da ya kamata ka yi da mutanen mazaɓarka ka zauna da su ka tattauna abin da ake ciki a gwamnatin tarayya ko kuma a majalisar wakilai da sauransu to waɗannan kuɗaɗen a bisa doka an tsara sai da za a yi amfani da su matsalar shine ba cewa nake a'a kar a ba ɗan majalisa kuɗi da zai eh, eh, tafiyar da al'amarin eh, da harkokin ofishinsa ba amma matsalar da ake fuskanta a yanzu shine wannan kudaden gaba ɗaya aka kwashe su cinye su ake banna da su ake kuma kudaden kudade ne biliyoyi amma wasu daga cikin 'yan majalisu sun buɗe ofisoshi a mazabinsu a to ni yanzu ai yi magana cewa ana karɓa kuma ana banna da waɗannan kudaden shikenan duk mutumin da ya ce bai yi banna da kuɗin ba ko kuma dai babu wani dabara da ya yi na cutar da 'yan najeriya da wannan kuɗin ya fito ya ce ga abin da ya yi da kuɗin ni kuma zan fito nuna wa 'yan najeriya cewa ga dabarar da ake yi a cutar da 'yan najeriya da wannan kuɗin kar ka manta ba wannan kuɗin fa da nake magana ba wai miliyan miliyan goma da nake cewa a yanzu ne fa don tattalin arzikin kasa ya ɗan lalace to amma a baya akwai lokacin da dan majalisa yake karban kuɗi kimanin miliyan 100 zuwa miliyan 20 akwai lokacin da ake karban eh, kuɗi kimanin miliyan goma sha biyu miliyan goma sha biyar miliyan goma sha shida kowane wata kuma abin takaici wai sai aka je aka fito da wani dabara da za ka zo dan majalisa wannan kuɗin ma da ake ta wani lokaci a ce a kwata wani lokaci kowane wata amma dan majalisa in aka zaɓo shi in ya zo sai aka je aka yi wani shiri da za ka iya karɓan atake a dunkule ka karɓi miliyan ɗari ko miliyan ɗari biyu ko miliyan ɗari uku har zuwa miliyan ɗari hudu ana karɓa. ta bakin abdulmumin jibrin kenan Tuni da 'yan Najeriya ke ta faɗin albarkacin bakinsu dangane da waɗannan bayanai. Alhaji Ado Shu'aibu ɗan Sudu jigo ne cikin ƙungiyoyin matasan Arewa a kudancin Najeriya kuma ga yadda ke kallon wannan al'amari. In wani abu ya taso ba za ga 'yan kudu suna nuna junan su yaɗa ba, no matawar ko da ba jam'iyyar su ɗaya ba ne. Tun farko lokacin yisa suka shiga suka fita aka ake kitso da kwarkwata a senate haka kuma a rep din ma ake kitso da kwarkwata domin cimma burin su wanda kuma ba zai ci bayan da zai ci sai dai ta fashe kowa ya rasa so aka zo aka dakatar da shi abdul aka kwace wannan mukamin gurinsa ya zo yana bayani na waɗansu abubuwa tun wannan lokacin ya kamata ainihin a sulhunta ba a yi wannan ba don haka kuɗaɗen da ya dama mun sha faɗa irin wannan kuɗaɗen da yake zargi cewa 'yan majalisa suna ɗiba mafiya kaɗan daga cikin 'yan najeriya sun san akwai wannan a ce ɗan majalisa a yanzu ba lokacin gwamnatin hannun waka cika tashi ba ta obasanjo ba lokacin gwamnatin wasoso ba ta jonathan a ce a wannan lokacin ma ɗan majalisa yana tahi da miliyan goma a wata kuma kuɗin nan domin ya je taimaka wa ainihin mazaɓinsu to inda 'yan majalisa suna ware kashi hamsin cikin ɗari na wannan kuɗi aƙalla miliyan biyar banda senata 'yan rev kawai in za ka sai at least trailer masara guda odindi har da ƙari in ka saya a ce a 'yan majalisa duk wata suna kai wa mazaɓinsu tirelan masara guda-guda ai da yunwa ba ta kashe mutane a arewa ba don haka kisan mutanen ma da muke ganin laifin gwamnati ne wallahi laifin 'yan majalisa ne kuma za ka ga waɗansu 'yan majalisa sun yi zaman dindindin shekara a ba za ka samu aimacin ƙasar nan ba shekara goma sha shida sanata yana cikin shin hamma wani ya yi firamare ya yi secondary ya gama university mutum yana cikin majalisa ya mai da abin kamar gado sanata yana wakilta wajen lokal game goma waɗansu biyar waɗansu shida shin waɗannan duk lokal game ɗin babu wani mai hankali ba wani wanda ya san abin da yake babu wanda zai iya yin sanadin sai mutum ɗaya ba dan komai ba saboda saboda haka suke tara waɗannan maƙudan kuɗaɗe saboda kada wani ya iya fitowa domin ya ja da sun saboda me saboda siyasar kuɗi da ake yi a Najeriya. Abin da za a yi a dunkule waɗannan kuɗaɗe da Jibrin ya yi allegation a kansu na dukkan 'yan majalisa. Kuɗaɗe ne na talakawa ba nasu ba ne. Ina son gwamnati san wannan wannan kuɗin daidai yake da kuɗin makamai na samba da zuki. Saboda yanzu ga wannan zamani dan uwanka yana da gida hudu sai ya kasa ka guda daya idan ka lura da wannan zamani dan uwanka da motoci shida da ka sai maka keken hawa dan uwanka da manyan riguna sai ya barka cikin taguwar aro in ma ka ce ya yi ma hawa sai ya ce gado sun Kafin mu karkare sai mu taɓo batun da fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta ce tana shirin yi na sayar da biyu daga cikin jiragen fadar shugaban ƙasar don rage yawan kuɗaɗe da ake kashewa wajen kula da su. Alhaji Dan Ladi Auyo ɗan siyasa ne daga jihar Jigawa da ke ganin ya kamata gwamnatin ta yi taka tsantsan wajen sayar da waɗannan ƙaddarori nata. Na daidai in an sayar da kuɗin nan ina za a sashi kuma idan an sashi kuma nawa za a sayar da ƙaddarorin gwamnatin kafin a sayar kuma idan an duba yadda za a sayar su ina za a sa su idan an sa sun shingun da kuɗin nan yake ƙasa ba zai sake ƙasan ba akwai abubuwa wanda ya kamata gwamnatin kasa ta duba saboda wasu kasashen da irin wannan suke takama kuma suke juya kansu da kansu suke ci a wasu na ganin kamar maimakon a ciwo bashi daga waje kana da kayanka ka sayar ka biya bukatar ka zai fi kasancewa shawara mai kyau a maimakon ciwo bashin da da ruwa da makamantansu eh to alhamdulillah amma ai dogon tunani za a yi ba gajeren tunani ba matsala dai mun san cewa da ikon bi idinillahi za mu fita daga cikin ta kuma abubuwan da suka dakushe suke abubuwa kuma ana gano matsalolin nan kamar yadda ake fama akan mutane da suke bututun mai da kuma wannan bangaren boko haram da kuma duk bangaren cin hanci da rashawa don shine kusan na bi bayan boko haram to ina tabbatar maka da cewa gwamnati ta sa ido akai kuma tana maganin su to abu ne wanda mu yan kasa za mu yi addu'a kuma za mu yi hakuri har Allah ubangiji ya farfado da arzikin Najeriya wasu na ganin cewa an taba sayarwa a baya idan ma buharin bai sayar ba ana iya waye gari wata gwamnatin ta zo ta sayar wata kila ta walakantar gara a bar shi wata kila shi da ake zaton cewa yana da kyakkyawan manufa ya sayar za a yi amfani da kuɗin dan Najeriya ya san kansa kuma yan Najeriya mu kan kanmu aihuwa ake yi yanzu population ɗinmu muna miliyan 170 ko 200 ta bakin Alhaji dan ladi Auyo kenan dan siyasa a Najeriya masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin ni Garba Aliyu na Zaria ke muku fatan alheri